yadda annabi ya tsinewa wai sun kai nawa yanzu tun ana kirgawa mu arba'in gu wani ake yanzu na arba'in da ne da ya za hmm? arba'in da shi za a koko a to wala ana man atamra asan sai duburihan aiki annabi ya la'ani wanda ya tara da matarsa ta dubura ga shi dai matarsa ne amma ya yi tsabarna ya yi ta'adi wa akbar ya ba da labari anna man batat muhajiratan wani ne daban duk matan da ta kwana tana ƙaurace lifira shi ha daga shimfiɗan mijinta matan da ta wa shimfiɗan mijinta to ita wannan mata la'anar har mala'ika kenan ba ma annabin ba kaɗai mala'iku na Allah suna la'antarta hatta tasbiha hatta wa'idari gari wala ana manin saba ila gairi abihi annabi ya la'ani wanda ya na kansa ba ga wannan mutane suna ɗaukar shi kamar da sai wani lokaci jahiliya sai ka ga 'ya'yan ƙari sun taru duk suna dangana kansu ga babban yayansu ga babbansu kenan kana iya dandana kanka da kakanka amma ba ka dangana kanka da wanka kai ba kai shi ba ne ba kakanka ce ilar teniya kusan kakan shi na nawa da nisa ko misali a ce kanin kanin sai yi kuɗi ko yi mukami ta sa ka da 'ya'yan wa da 'ya'yan kari da 'ya'yan menene kowa in ya tashi sai dangana kansa gare shi saboda ya samu aiki wannan ba daidai ba ne ba kullum musulmi gaskiya ke fi da shi ba karya ba eh shi ai ba shi mahaifin ai bai sani ba ai ba yadda mahaifi yake nema da yadda Allah ake nawa idan mahaifi ya zama bai sani ba kuma ainihin sannan ba sai a ƙarshe kuɗi a kai masa ba ma kai masa ce to yanzu zan dinga amsa suna wa ne sai ke kai tun daga kuɗi ga kawo aina na ƙasa ne mutukan na ƙasa in kana shugaban ƙasa in yana shugaban ƙasa baban mutum gaske ne ya dangana kansa shi ne wane wane mai sana'ar gaske sai ne amma an yi ba gettan ba ne ba kuma sannan gettan ma ka ɗauka ni gettan ne ta zama wuce a ta gaji na ba ka mamaki ni da aiki na gyara ya yanzu kuma shi ne na shugaban kasar ya za a yi a cikin ƙa'ida za ta yi to tun da kai aikin ka gyara yanzu ba za a baka shugabanci ƙasa ba saboda haka ko a duniya ta ma a haka bala a lahirance kayan fariya ne kayan a rubuta tare ba ka da tarihi ka kafa tarihi a gidanku ba da shi ka gidan gidanku da girma ka fashe da ma girma abin da ke akwai shi ne ana son ne mutum da gaskiya don da gaskiya ce aka waye gari sai da asalin babanku sai kara ku da wani attajiri ka ci gaba da amfani da sunansa ba za a yi da kai ba za a kira ka mutumin banza a tarihi laifi ne mutu ya ga da gari da mere ne ka dangana kanka inda kake kabila ba matsala ne ba yau mutum ne mai matsala wacce kabila ake rainawa ni ne wane wane wannan kabili ba fahimin nan inda aka tuso su a gaba kasar larabawa har akwai jahilin da aka ce masa ainihin to yanzu kana Eh, kana da kawai Allah ya kai ka aljanna kai ba bahile ne yake a gaskiya ba ko sai dai aiwa zai wa Allah sharadi kada yake kada ga yan aljanna shi ba bahile ne kafin jahiliya ta yi nisa sai dai ainihin eh, da sharaɗi a lahira kada a ci kada ga yan aljanna shi ba bahile ne to ya yarda amma in dai har ba ga jama'a shi ba ba ne ba ya a jahiliya su tuba ba su iya ba su iya ka ba za ka duba duk dinari nawa aka ba shi na ya fafi eh dinarin ku dubu arba'in ne yana da waje wajen arba'in kudin da yawa ko dubu arba'in ɗin nan aka nemo su yanzu kila tsakalla ce maka miliyoyi da duk dinari ainihin miliyan ɗari ba shi ne muka ce bisandin eh, abin nan ba kaga ɗari miliyan ɗari kaza ita ce aka ce ba sa amma fa ba ba shi da ne jin gufa an gaba na so ya mai da masa ke jo inda ne ya ce masa zahiri ba ya so ya hakura da talin da yake ciki to wannan jahiliya ce ka dangana kanka da sunanka sunan babanka gagarin ku in ƙauyen ku bai da suna kafa mu masa suna yan garin su masa a cikin kawashe mu wa mutane mu ma za mu yin gaba to ba ba waɗanda kaɗai matsalan ba Allah ya tsine wa mutumin da ya dangana kansa ba gabawan shi manzo Allah tsine masa haka Ahmad eh. me sun sabawa a ciki shi sunan shi muhammad ko baban shi muhammad kakan shi ne ahmad to shi wanda suna aka ba shi da oh sai ishe kawai misali sunan shi kila ake salisu sai ce salisu ahmad kaga ya tsallake muhammad ai na ce da ban da kaka kaka aiki biyan fasi zuriyar gidan ne za ka bi kai ta biyu ta yi ta biyu kada ya bauɗe ana kiran mutum da yanzu ga mai askari ai ka kai shi ne askari ba shi ne askar ɗin ba shi suna sa abdurrahman sai kuma faɗa min na daban bana muhammad ko bana askara to kaga yanzu ba a kan shi ba littafin ma sunan shi askari أقرأ مونيجا فلليتي وين فكاتي انت الله مياتي كن أذكري بواون فعودني وزاهلي ميتامي في الله فلسي تبا خوجة بني في يدي إسلامي أنا على العسكر وخوجة في أقرأ كان خوجة كشي ما وانسا خوجة حي أكوي خوجة دي ما فكراتي لك فرحان كلي تو بل نسلمو أنها جيريا sojan na ya bulu daga yanzu sai da gama lissafin Najeriya gaba da duk inda ake rika aka shiga matsala ba za ka samu wani na ce tsohon alkali da tsohon soja suka fata addini a Najeriya hmm. hadiri mallake zai da hajiya masu da za ta da mijin da za da shi zo ta yi shekara za yi shekara ko bakwai suna da yana labarin hakan ya jaji na san ke muna karatu da ke ke ma wani da su kila zai yi ko ba ta da lafiya ko kuma ƙiyayya Eh, wannan ai kaga bai kamata ya kamata ya daga maganin ya kai ta gaba sai mai shawarar da za a bashi in ɗalibi ne tabbar shekararsa kaza da yadda take da zama sai to ka kai maganan gaba ka ga ka tuku ƙarshen ka je ka halaka ka shiga wata hanyar da wannan abun nan tun da wannan ɗabi'a ne da ɗan adam ɗawo maganan kai ta gaba ko ka tarkata ka tura ta gida ga irin zaman da kuke da ita kaga sai a shiga ciki a sai ba za a yi maganin abu in mai maganu ne a yi maganin sa in ba mai maganu ne ba raba shi ne kawai eh eh sai suke za su fara da su eh fi sai yan tsafe tsafen su ne in ma yan tsafe tsafen su ana samun abin da yake magana a yanzu ana samun mutanen da mutum ce shi ba zai tara da matarsa ba su ba saboda haka nan kuma ya tsaya tsayin daga yaran su kawo maganan gida sai ce a yi hakuri saboda ganin gida mai mukami ne mai mukami zai samar da kwangila ko attajiri ne zai samar da kuɗi zai samar da gaji ya yi haƙuri a rungume ƙaddara hatta tabbata haka ne bai halitta iya sai haka ya sai da yashi bai kamata sai da yashi ba ga mulhidi mulhidi za ka da kawai dole zai a tsaya ya yi sai abin nan yi isa sun kullum aure mutum ya ba da aure inda yi isa ba a sayar da ya mutum zai karɓe kuɗi ya karɓe kuɗi yanzu ba ga wancan da ake ba da labari ba ai shi kuɗi ya gani ya karɓe kuɗi ya karɓe kuɗi ya karɓe kuɗi da wani bature aure ya sai ce karansa sai aura kaga ƙarshen kaɗan najeriya ne zai ke mata to sai ta yi haƙuri ta rungumi kaddara wannan shi ne kaddara sai shi ba wani abu kawai dama a karansa sai aura kuma ya kashe masa kuɗi an kashe masa kuɗi an kuma aka wada masa da kuɗin kai bai ma yadda ba aiki ne ke na ya faya a saya masa kuma ka ba maganan fashi kuma bai tashi sayarwa ba ballan sana a bashi riba sayar masa a kai sa gaba basifar kuɗi ko mu to mu wuce wannan wal'ana man intasaba ila ghairi alihi wannan har yanzu akwai wani abu za ka iske mace sai su dinga dangana kanta ga mijin wanda shi ma eh kuskure yahudanci mace ana dangana ta ga har gaban abin da abin da ka a isha to bintu abu baka? bintu sun ake cewa باعت عائشة رسول الله سيدك زوج الرسول سيد زوجة الرسول أه؟ eh wanda a mun wato shi a baya wanda yake kuwa an gwan soja a garin su ma wani wanda ya rike shi sun gwada yanzu ka dawo wani wanda ya rike shi ko wani wanku ko ni kanar su da ya kuɗi ko ni makwacin su inda ya karkato su je zuba su a makaranta shi kenan daga nan shi ma da yake gashi ki da sai ake da ke sha da mai kyawun abu da ba kuskure ne da ya tafi duka da ta ce eh, ai an kana ke a yana ne wane wane wane wane wane ka ga hamu sai makaranta ya gama da wannan نفس الشيء وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة آه، يا بعض الأباري وانت جئنون لو أوان فذكرته فإن الملائكة تلعنك ملائكون على أنك لأننا وسند لكن دين ديجا سند رشينا يكرف لك إلا آه، أو ناشي لك بيا با أواقا لك بيا ba wasan da kibiya ko mashi ko wuka ko dai mene ne yara na san irin irin wani abu da ba a nuna mutum da makani in ba wanda za a kashe ba eh? Eh? eh haka nan ba na na an yi ana aika ga yara da suka samu tarbiyya idan kana son ka gane yaro mai tarbiyya sai a ce maka ana ce masa ne kobe mu kacce in kai haka an san baka tarbiyya gidan bai da tarbiyya mu a wata hikaya ake karanta da mana faɗin gaskiya ne ko ƙarya ne amma dai ana ce an ce an samu wasu mutane ne su biyu ana shari'a a gaban sarki kano sai aka ce ɗaya aka rasa wanda ya kashe mutumin a gidansu wannan ke wannan ne wannan ke wannan ne shi ke na ran nan dai shari'ar ƙarshe sai aka ajiye wuka haka ce kai je ɗauko wuka da ya ɗauko ta sai haka da sarki sai ce na da ita ya ma kai je ka ɗauko da ya ɗauko ta sai ya ɗauko da ji ya ba da gindi ya ke to kai kai ka kashe shi kai ne wawa amma dai duka dai ba wa yara tarbiyya ne ya auku ko bai auku ba Allahu alam amma dai wannan maganan ta fashe tabbatar mana nuna mutum da makami tare duka wannan mun kuma ga girki ne wasu zai ce maka san yanka ka da wuka hmm? sai nuna maka wukan da ke kafa kuma ba ba filin training ne ba inda filin training ne wannan ana iya abun nan ta inda za ka iya karɓar wukan kaga wannan koyarwa ne ya mutum da wukan ya tafa ma da wuka a zama ma ga yadda za ka karbe ta wannan tar da filin training ne wajen koyo ne wana babu la'anta a ciki inda akwai hanyoyin bi da za a yi akwai mutum yadda zai iya karɓar makami a hannun wani wala ana man sabbar sahaba Allah amin duk wanda ya zage sahabbai wannan maktalafa fi na a